فإن كل مودثة بدئة وكل بدئة بلالة وكل بلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to sha Allah za mu ɗora kan darasinmu na tafsirin suratul jasiya jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki man amila salihan falinafsi Allah ya ce duk wanda ya aikata nagartaccen aiki na kwarai Allah ya ce ya aikata ne makansa domin sakamako na wannan kyakkyawan aikin kansa zai koma wa man asa'a fa alaiha Allah ya ce kuma duk wanda ya munana yayi abin da ba daidai ba ya munana aikinsa fa alaiha Allah ya ce wannan mummunan aikin shi ma yayi ne makansa thumma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijinku ake mai da ranar alkiyama ma'ana da wadda ya aikata aiki mai kyau da wadda ya aikata aiki mummuna duka za a mai da su gaba ga Allah ya yi musu hukunci gwargwadon abin da kowa ya aikata Allah ya mu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha shida to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأرض فما اختلفوا إلا من بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله مدوكتين سركية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتابة الله يتي حقيقة mun ba wa banu Isra'il littafi, wannan littafi shi ne a taurata annabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah ya ce, wala kadi ataina bani isra'ila alkitaba hakika mun ba wa banu isra'ila littafi wal hukuma Allah yace kuma mun ba su hukunci hukunci shine dokoki masu mulki da za su yi hukunci a tsakanin bayi da adalci jama'a mun fahimta ko ga littafi ga kuma karfin mulki da za a iya hukunci a tsakanin bayin Allah wannan nubuwata Allah ya ce kuma mun ba su annabta mun sa annabawa da yawa a cikinsu wa razaqnahum min at-tayyibat Allah ya ce kuma mun azurta su daga daɗaɗa tsarkakaka na abincin da za su ci su yi rayuwa da shi wa faddalnahum alal alamin Allah ya ce kuma mun fifita su akan dukkan talikan da suka rayu a zamanin su da su baki daya jama'a muna fahimta banu isra'il suna daga cikin misali na farko-farko da Allah ke bugawa bayi misali da su kan butulci wa Allah jama'a mun fahimta wadda aka mishi gata aka rufa mishi asiri aka ɗaukace shi aka fifita shi a rayuwa ya zo ya juya baya ma Allah ya yi butulci ma Allah to Allah na buga misali da banu Isra'il a kananka idan da jama'ar banu Isra'il mutane ne masu godiya ga Allah da ƙasƙantar da kai ga Allah to ba wani cikin jinsinsu da zai iya saba ma Allah to amma wannan duk wa'azi Allah ke ma bayi baki ɗayansu duk wa'azi Allah ke ma bayi baki ɗayansu idan ka juya baya ga barin Allah idan ka juya baya ga barin addinin Allah idan ka ce ba za ka yi addini ba to Allah zai baka misali da ire-irenka waɗanda suka shuɗe kafinka amma duk da haka ba su gagari Allah yana daga cikin kira da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shayi wa banu Isra'il duk lokacin da zai kiraye su zuwa ga Allah sai ya nusar da su zuwa ga wata ni'ima da Allah ya ni'imtar da ita a kansu wadda a zamaninsu babu wani jinsi da Allah ya mishi irin wannan baiwa da ya ma banin Isra'il amma haka bai sa sun canza komai ba daga farko-farkon suratul bakara har zuwa kusan shafi sha biyu zuwa sha uku Allah na magana ne akan banu Isra'ila da butulcin banu Isra’i. a suratul ma'ida Allah ya ce bisa harshen annabi Musa alaihi salatu wassalam wa ikala Musa da qaumihi ya qaumi furu ni'matallahi alaikum alaikum إذ جعل فيكم أنبياء ملوكا وآتاكم Allah ya ce wa iskana Musa ka tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wa mutanensa ya kauni ce ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomi da Allah subhanahu ta'ala ya ni'imtar da su a kanku. iz ja'ala fikum anbiya ta yadda ya saka annabawa jinjim a cikinku. wa alakun mulukar ya sanya ku kuka zan masu mulki masu ƙarfin faɗa a ji masu iya zartas da abin da kuke so ku zarta. da ku bayi ne a hannun fir'auna bautar da ku ake yi yayyanka ku ake yi khadimai ne na ƙiɗawa ba ku da ‘yanci na furuci balle ‘yanci da aiki Allah ya ‘yantar da ku ya halakar da fir'auna ya ɗaukake ku yau ga shi kun zama annabawa a cikinku masu mulki a cikinku wa atakum malam lam yu'ti ahadan min al'alamin sannan ya baku abinda bai ba ma wani a lokacin da kuke rayuwa a zamaninku ba wani jinsi ba wata kabila da Allah ya ba ta irin abin da ya baku a lokacin da kuke rayuwa akwai abin da Allah bai musu ba babu to duk lokacin da kaga an ɗauko irin wannan iska to ana so ne kai a tunasar da kai cewa akwai waɗansu waɗanda suka gabace ka wadda Allah ya musu rufin asiri ta ko ta ina malam banu Isra'il sai da fata kai Allah ya saukar musu da almannu salo. wa Allah ya ce wa zallallah alaikumul gamam mun inuwantar da inuwa a kanku mun lullube ku daga jimare in ji Allah idan mutum ya fito zai tafi ofis sai girgije ya zo ya mishi rumfa a kansu haka zai yi ta mishi rakiya har sai ya shiga ofishin. idan ya tashi a aiki girgije ya sake mishi inuwa sai ya dawo da shi gidansa ko kuma inda yake so ya je ya bukata Allah ya ce mun ba ku almannu wa jinsi ne na abincin ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya ni'imtar da banu Isra'ila shi amma malam don butulci wannan almanni wa salwar suka je suka ce ma annabi Musa mun gaji da cin abinci daya eh lan nasbira ala ta'amin wahid ala واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها من بطلها وكسائها وكومها وعدتها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير مصرا فإن لكم ما وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق Allah ya ce wa ikultum ya Musa ku tuni lokacin da kuke ta ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya juran cin abinci ɗaya ba alman wa sarwa ne nama ne na tsuntsaye da madarar zuma ta ni'ima suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin yanzu kai ko masara kai suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin haka ne suka ce kawai mu yanzu abinda kasa take fitarwa muke so noma noma noma e noma suka ce ai Allah sai da ya ce musu a tastabdiluna lunar ko huwa adana bin huwa kai yanzu kwa musanya mafi alkhairi da wadda yake na wahala kai da kana zaune za a zo ga soyayyen nama ga sun nama ga zuma ga madara ka ce wai kai noma kake so to amma dai kar ku dauka fa wai a'a almannu wa salam butulci ne kawai kushal ne kawai idan an ce suna cin almannu wa salwa kuma annabinsu su annabi musa ne ai kamar an kara mishi aji kenan kun gane ko ba gane ba haka ne kamar a ce kuna da shugaba ne komi ya samu lafiya lafiya to ai za a dinga yabon shi an gan hankalin ku a kwance to amma idan kun kushi abin kun yi butulci ai za ku rage mishi credit da zai samu wajen yabawa haka ne ko haka ne butulci ne kawai Allah ya ce wala qari'a bani isra'ila alkitab Allah ya ce hakika mun ba wa bani isra'il littafi wal hukma mun ba su hukunci da yawa daga cikin malamai suka ce walaqad na bani isra'ila alkitab alkitab din nan lil ne bi ma'ana alkutub Allah ce mun ba su littafai wal hukuma mun ba su hukunci shine masu mulki da Allah ya saka a cikinsu ko kuma dama da iko da su Allah ya ba su suka rayu kamar masu mulki wan nubuwa Allah ce mun saka annabta a cikinsu su wa razaqnakum min at-tayyibat sannan mun azurta su daga dadada tsarkaka kan ababan da za su ci su yi rayuwa da shi wa faddalnahum alal alamin Allah ce kuma mun fifita su akan talikan zamanin su baki daya wa atainahum bayyinatin min al-amri Allah ce kuma mun ba su ayoyi bayyanannu min al-amri ay min amri dini na al'amarin addini Allah ya ba su at-taura Allah ya ba su mu'jizozi da aka ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam duk wani abun da zai fayyace musu gaskiya daga ƙarya Allah ya ce mun ba su wa atainahum bayyinatin min al-amri Allah ce mun ba su dalilai fayyatattu na al'amarin addini waɗansu malamai suka ce wa a tainahun bayyanatin min al'amri mun ba su fayyatattun dalilai game da sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wane ne manzan Allah Allah ce mun fayyace musu yaya rayuwarsa take yaya da'awarsa take yaya zai gudanar da al'amuransa Allah ya ce wa a tainahun bayyanatin min al'amri mun ba su ayoyi bayyanannu game da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa amma ba su saba ba illa min ba'di ma da'ahum humar ilmu bagayan bainahum sai bayan da ilimi ya zo musu Allah ya ce saboda hasada da take tsakanin su hasada da take cikin zuciyarsu fa minhum man amana fa minhum man kafa jama'a mun fahimta duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsara wannan shine addini wannan shine musulunci wannan shine annabin ƙarshen zamani sallallahu alaihi wasallam Allah ce mun fitar musu da shi bololo a fili kuma har suna buri da kwaɗayi ina ma a ce ya bayyana su yi tafiya tare da shi Allah ce fa maktalafu ba su saba ba daga kan doron abin da suke kai wadda Allah subhanahu wata'ala yayi wahayinsa zuwa gare su illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu har sai da ilimi ya zo musu bagayan bainahum bi ma'ana hasadan bainahum Allah ya ce saboda hasada da take zuciyarsu Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah ubangijinka zai yi hukunci tsakanin su a ranar al ka san yana da wahala ka samu mahassadi a duniya irin yahudi yana da wahala ka samu mahassadi a duniya irin yahudi ba yahude ba wai abin da ke hannunsa ba a'a abin da ke hannunsa kan dama kwalelan ka kai abin da ke hannunka ma bayi so ka amfani abu jama'a kun fahimta ba wai kai ka amfana daga gare shi ba idan a cikin ƙwariyar jahan nan za a samu wani abu da 'yan jahan da su amfana duk inda ba yahude yake zai yi iya ƙoƙarin shi sai ya ga an nakasa abin yadda ku 'yan jihar bara ku mori abin to haka ne amma in ba haka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ne a wajensu Allah a cikin alkur'ani ya ce allazina a taina humul ba ya Allah Allah ya ce, الذين خسروا na فهم لا يؤمنون الله يسي الذين أتيناهم الكتاب وأن مكباس للتافي بايهوت النصارى ba? Allah ya ce ya arifuna huhudin nan yahudi ila rasul sun san manzan Allah sallallahu alaihi sallam. Kamar ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu. sun san shi ko ba san shi ba Allah ya ce sun san shi yadda suka san ƴaƴan cikinsu haka suka san shi abdullahi bin salam ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaminsu lokacin da ya musulunta ya karanta wannan aya Allah ya ce allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu waɗanda aka ba su littafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka san ƴaƴan cikinsu abdullahi bin salam yake mu mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda sama da yadda muka san ƴaƴan cikin mu yace domin ƴaƴan cikin mu sai mun aike su muke sanin su shi kuma tun kan a haife shi mun karanta sifofin sa a cikin littafin sun san shi ko ba san shi ba sun san shi to hasadat bai fito daga inda su suke so ya fito ba bai fito daga inda su suke so ya fito ko mutanen maka, kin bin Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi hasada ce kawai hasada ce to Allah yace fa ba basu saba ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu bagayan bainahum sai bayan ilimi ya zake musu saboda hasara da take tsakanin su Allah yace inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijinka zai yi hukunci tsakanin su ranar alkiyama فيما كانوا فيه يختلفون كان أبين ده سكا كفنتي سنة فقاني أتكنسا الله زي هو كنتي الله زي هو كنتي الله يسلم داتي في الله يجي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنى عنك من الله شيئا وإن المتقين هذا بصائر Allah ya ce da manzan Allah Sallallahu alaihi wasallam sun maja alnaka عليه وسلم ثم جعلناك على شريعتي Allah yace sai gashi mun sanya ka akan wata shari'a min al'amri yi min amri dini na al'amarin addini abinda suke kai Allah ce ba shi muka dora ka kai ba Sun thumma a ala shari'atin min al'amri sannan sai muka dora ka a doron wata shari'a na al'amarin addini Allah ya ce fattabi'iha kabita shari'ar da muka ɗora ka a kai? wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun Allah ya ce karka bibi son zuciyan waɗanda ba su da ilimi in inji Allah jama'a mun fahimta wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun Allah ya ce karka bibi son zuciyan waɗanda ba su da ilimi abinda shi suka tsara shi suke so a tafi a kai? Allah ya ce karka bibi wannan tafiyar. ka bi shara ittabi ma uhiya ilayka min rabbik yi ta bibiyan abinda aka maka wahayi daga ubangijinka wannan umarni ya tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ma ya shafe mu ma ya shafe Allah ya ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sannan sai muka sanya ka akan doron wata shari'a na al'amarin addini fattabi'iha Allah ta kai ta biyanta wala tattabi awa alladina la ya'lamun Allah ce karka bibi soyayyen zuciyar wadanda ba su da ilimi innahum lan yughnu anka min Allah shay'a domin su waɗannan masu bin son zuciyan ba za su iya wadatar maka da komai a wajen Allah jama'a mun fahimta duk dalilin da yasa kake ji ake kore wani abu koma bayan Allah cewa mutum ya makale mishi ko ya rataya da shi gabarin Allah mahalicinsa saboda abinda zaka makale mishi ba zai iya amfanar da kai ba zai iya cutar da kai ba zai iya amfanar da kai ba ba zai iya cutar da kai ba jama'a ba fa ya amfanar da kai ko ya cutar da kai ba ba zai iya amfanar da kansa ba ba zai iya amfanar da kai Allah ya ce idan ka bibi son zuciyarsu innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ba da iya wadatar maka da komai a gaba ga Allah ba idan Allah ya kama ka zai maka azaba ba za su iya wadatar da kai ba idan Allah ya ƙi ka ba za su iya son ka soyayyarsu ta amfane ka ba idan Allah ya so ka iyayyarsu ba za ta cutar da kai ba zama haka ne ko ba haka ba haka ne kun ga zubin suratul jasiya ko yadda al'amarin Allah yake yadda al'amarin Allah yake Allah ce to karka bibiya duk abinda wani zai zo da shi na son zuciya idan ya saba ma abinda mahalicinka ya umurce ka da shi karka bi duk abinda wani ya zo da shi idan ya saba ma abinda annabin rahama ya zo da shi karka bi karka bi saboda ne Allah ce innahum lan yugunu anka min allahi shay'a Allah ta bara su wadatar maka da komai abin Allah ba wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd Allah ke kuma azzalumai sashin su madidanta ne ga sashi in akan zalunci ne Allah ke matafiyar su ɗaya idan akan kafirci ne matafiyar su ɗaya ne in akan shirka da Allah ne matafiyar su ɗaya ne idan za a zalunci bayin Allah ne matafiyar su ɗaya ne wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd Allah ke azzalumai sashin su majibanta ne ga sashi wallahu waliyul muttaqin amma Allah shi kuma waliyi ne majibanci ne na masu tsoron Allah wannan jibantar ba ta fi maka ba wallahu waliyul muttaqin Allah majibanci ne ga masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah masu biyayya sau da ƙafa. wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce to shi majibancin ne zai taimake su zai karfafe su zai kare su zai cece su daga abokan gabansu wannan jibanta a ita ce jibanta Allah sai ce haza basairu nasi wannan alqur'ani Allah ya ce wayar da kai ne ga mutane baki ɗinsu haza basairu nasi Allah ya ce wannan alqur'ani haske ne ga mutane baki ɗinsu haza basairu nasi Allah ya ce wannan haskakawa ne ga mutane baki ɗayansu wa hudan Allah ya ce kuma shiriya ne wa rahamatun kuma alƙur'ani jin kai ne liƙaumin yuƙinun ga mutanen da suke da sakankancewa game da alƙur'ani jama'a mun fahimta Shi shine fitilu da ka tafi a cikin haske duk kankantar kaya da aka ganta duk kankantar kwalba da aka ganta duk abinka da ya faɗi za ka gani ka ɗauka duk abin da zai cutar da kai za ka gan shi don ka guje mishi Allah ce haza ba son irin nas to alkur'ani fitila ce haske ce da za ta haska wa mutane matafiyarsu in ji Allah wa hudan Allah ya ce kuma shiriya ne wa rahamatun kuma alkur'ani rahama ne likaumin yukinun ga mutanen da suke da yaƙini in ji Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta duk wanda kaga ya rayu da alkur'ani kuma ya ɗimauce ya gigice a'a ya kau da ƙur'ani jebe ne ya ce zai yi tafiyarsa ba a hasken ƙur'ani ba ƙadi za a kun ba sa iri min ku. faman abusara falinafsi بصائر من فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بلطيف أنا عليكم بحفيظ الله يتكر جاءكم بصائر من ربكم الله ganan basirori haske sheƙi ya zo muku daga ubangijinku shi ne alkurani faman abasara falinafi Allah ya ce wadda ya ga gabansa Allah ya ce ya gani ne makansa amma haske dai a haska muku Allah ce ga nan wata fitila na na aiko muku da ita ta haske muku kudu da arewa gabar da yanzu ya rage wa shi wadda zai yi tafiya faman absara Allah ce wadda ya bude ido sai ga gaban shi wa man amiya fa alaiha wadda ya rufe idonsa da gangan Allah ce ya rufe ni kansa amma dai ga Qur'ani kuma ka ce baka ganin gaban ka, Allah ya ce a'a qad ja'akum basairun min rabbikum haske ya zo muku daga ubangiji faman absara fali nafsihi wanda yace zai tafi a cikin hasken Allah yace ruwansa wa man amiya fa alaiha wadda ma yace zai makantar da kansa Allah yace yayi ne makansa amma dai haske ga nan haske duk wadda ya bude sa, al'ummar alqur'ani zai tafi a cikin haske duk wadda ya bude idansa zai tafi a cikin haske duk wanda ya bude idansa zai tafi a cikin haske Allah yake wa hudu kuma alkur'ani shiriya ne wa rahmatu kuma alkur'ani jin kai ne rahama ne likaumin yukinun amma ga waɗanda suke da yaƙini suka sakankance cewa alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah suka yi imani suka yarda da abinda alkur'ani ya ambata na gaskiya suka sakankance da abinda alkur'ani ya hane su suka sakankance da abinda alkur'ani ya umarce su da shi Allah ya ce to haske ne Allah yake shiriya ne Allah yake kuma rahama ce gare su Allah ya samu a cikin su sai Allah yake سواء yace am hasibal ladhina nastarahu sayiat Allah yace ko dai da to suke yi su waye Allah yace alladhina nastarahu sayiat ay amilu sayiat wadanda ke aikata miyagun ayyuka wanda suka kafirce ma Allah wanda suke shirka da Allah wadanda suke aikata miyagun ayyuka Allah yace tsammani suke yi an naj'alahum musanya su mu daidaita su kallabi na amanu wa amilu salihati kamar waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai sawa'an su zama daidai da daidai mahayahum wa mamatuhun, suna raye da sun mutu Allah ya haka suke so Allah ya sa amma ya hukumu ya munana wannan hukunci da suke jama'a mun fahimta am hasiba allazina tajtarahu sayyi'at Allah yace tsammani suke yi waɗanda suke aikata miyagun ayyuka waɗanda suke kafirce ma Allah waɗanda suke shirka da Allah waɗanda suke aikata bidiyo'i da miyagun ayyuka Allah ce tsammani suke yi anna ja'alahum kallazina amanu wa amilu salihati za mu sanya su su zam daidai da waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai sawa'an su zam kal da kal mahayahum a nan rayuwar duniya wa mamatuhum da in sun mutu sun koma kiyama a ce matsayinsu duka ɗaya ne a wajen Allah Allah ce sa'a ma ya kumo in suna wannan tunani Allah ce tunaninsu ya munana mummunan hukunci am naj'al alladhina amanu wa amilu salihati وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الله يتي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين كالمفسدين كالمفسد كالمفسدين في الأرض Allah ya ce za mu sanya waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan ƙwarai kamar maɓarnata a bayan ƙasa? An na da'alul muttaƙi na kalfujjar ko kuma za mu sanya masu tsoron Allah da kafirai a ce daidai suke. Allah ya taka zai yi ba zai yi ba. mutane ne kawai suke faɗa a fatar bakinsu ba zai taɓa sabuwa ba da wadda yayi yi imani da Allah ya imani da ranar alkiyama yayi imani alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah yayi imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da shi da wadda ya kafirce ma Allah ya kafirce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirce ma alqur'ani kuma a ce wai rasu zama abu ɗaya jama'a da zama abu wannan ba zai yi ba idan ka yi tunanin za su zama abu ɗaya wallahi ka zalunci Allah domin a al'adarmu ko mu a tsakaninmu ba daidai ba ne tsakanin wadda yake yinka da wadda baya yinka gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wadda ya kafirce ma Allah ya kyamaci addinin Allah ya kyamaci manzan Allah kuma ka yi tunanin da shi da wadda yake kare addinin Allah yayi imani da littafin Allah ya haddace littafin Allah kuma ka ce duka abu ɗaya zai yi afanada alul muslimina kal mujrimin Allah ya ce afanada alul muslimina kal mujrimin shin zamu daidaita musulmai da kafirai ba zai daidaituwa ɗan gwamu bai da ko ba yi tuka daidaituwa afanan kana mu'minan kaman Allah ya ce يستوون الله يقول أفمن كان مؤمنا kaman kana fasika fasikan bi ma'ana kafira Allah ce la yastawun Allah ce yanzu wanda yake mu'mini yi daidai da kafiri Allah sai ce la yastawun Allah ce bara su daidaita da ma mun ha ko yanzu malam ka kalla a siyasance idan gwamna dan PDP ne da NPDP da NAPC ɗaya ne a wajensa? Idan gwamna ɗan APC ne da NPDP da NAPC ɗaya ne a wajensa? To shi Allah shi ne da masu yinsa da wadda ba sa yinsa duka su zama ɗaya? Zai yiwu? Ai ba zai yiwu ba. Ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ai ya faɗa a hadisun al'imamu Malik. hadisun ne da al'imamu Malik ya fi da shi? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu haɗu da ku ne a tafkin alkausara lokacin da annabi ya haɗu da al'ummarsa zai ga waɗansu mutane suna ƙyalli suna sheƙi kamar suna cikin tawagar al'ummarsa sai ga mala'iku suna kora su in bidiya ana kora su daga tafkin alkausara sai ce musu ummati ummati ummati wannan fa na wane na wane na wane sai ta kad baddalu wa gayyaru bayan baka nan sun yi watsi da sun baddala sun gayyara annabi sai ce fasukan fasukan fasukan jama'a mu bayyana saboda ko a hankalce babu wani wanda zaka ce wanda yake mishi da da wanda baya mishi da kuma a ce ne duk inda kaga irin wannan misaltalu a Qur'ani ma yastawi al-a'ma wal basir wama yastawi al-a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء Allah ce da makaho da mai gani ba da su daidaita ba ko da su daidaita tafiyar makaho da tafiyar mai gani ɗaya ne Allah ce to haka da musulmi mu'mini da wadda ya kafirce ma Allah Allah ce ba ɗaya suke وما يستوي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا nur, Allah yake haka dufai da haske ba za su daidaita ba da duhu da haske abu ɗaya ne da musulunci da kafirci ba abu ɗaya bane ba da musulmi da kafiri ba ɗaya bane ba? wala zillu wala harur Allah yake da inuwa da rana Allah yake ba ɗaya bane ba Wa wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat Allah ce da matattu da rayayyu ɗaya ne to ba za su daidaita ba da imani da kafirci ba su taɓa zama inuwa ɗaya suna da bambanci ko ba su da bambanci suna da bambanci to Allah ya ce am hasiban lazina am hasiban lazina tarahu sayyi'at shin zato suke yi waɗanda suke aikata miyagun ayyuka an naja'alahum kallazina amanu wa amilu salihat sanya su kamar waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan ƙwarai sawa'an kuma su zam kal da kal mahayahun a nan rayuwar duniya mu daidaita su wa mamatuhum in sun mutu wajen sakamakon mu daidaita su Allah ya sa a ya kuma tir da abin da suke aikata wannan hukunci Allah ce hukunci ya muna kasan musulunci yana da zaƙi yana da daɗi yana da sakamako mai daɗi a rayuwar wadda ya imani da addinin musulunci a cikin suratu ibrahim allah ya buga misali tsakanin rayuwar musulunci da rayuwar kafirci ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لتنفت من فوق الأرض ما لها من فوق الأرض ما لها من قار الله يشي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا kalimatan tsayyibatan Allah ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka ga misali da kwatance da Allah ya buga ba na wata kalma kyakkyawar kalma wannan kalmar ita ce kalmar shahada wadda ya karbi kalmar shahada ya yi imani da Allah ya shaidantar da ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaidantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya yarda da alkiyama ya rungumi alkur'ani Allah ce kaga misalin rungumar wannan kalmar ka shajaratu tayyibatu annabi yace kamar itaciyan nan ne daddada kamar itaciyan nan ne nagartacciya asluha sabitun Allah yace tushenta ya kama kasa wa far'uha fis sama sannan rassanta tayi sama da su can kafin ta baza ƴaƴanta wace itaciya kenan itaciyar dabino eh, idan annabi zai kwatancen musulmi yakan kwatanta shi ne da itaciyar dabino itaciyar dabino ita ce itaciyar da ta kama ƙasa sama da yadda kowace itaciya ta kama ƙasa za a iya iska da guguwa da zai daga gari duka amma bai isa ka da itaciyar dabino sannan itaciyar dabino ita ce itaciyar da ta yi tsayin da tsayin ta dabbobi su ba su mata barna to in Allah zai kwatanta musulmi mumini sai ya kwatanta shi da itaciyar gudu wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbansa kacici kacici a majalisinsa wannan kacici kacici da ake yi ya halatta a musulunce in za a yi shi a tsari nagartacce babu laifi sai a zauna a ce wane ne a cikinku zai faɗi wane ne shahidin farko a yakin uhudu wadda ya faɗa sai a bashi sabulu ko omo ya hanta ba a je ana kaci suka cikin ɓata lokaci na banza ba kaga katti magidanta wayan aje su wai wane ne tsohon sakataren ah, duk ya kirkiro sunayen rikakkun barayi a zafi ta haddace su wadda suka wahalar da al'umma suka cuce haka ne wani sahabi ne ya fara kaza wane ne ya fara rubutu akan ilimin usulu wadda ya ci a bashi keke ya ce annabi ya ce musu wane ne zai gaya maka a cikinku wace bishiya ce a cikin itatuwa take kama da musulmi ɗabi'unta sifanta halayenta yana kama da musulmi wannan ya ci daga hannu ya dubi bishiya kaza ya ce kaza ce annabi ya ce baka ci ba wannan ma ya ce kaza ce annabi ya ce baka ci ba abdullahi dan umar ya ce wallahi ni ta faɗo mun a zuciyata itaciyar dabino ce ya ce amma tun da naga su abubakar su babana ba a ci ba ya ce sai na ga baki na yi gum sai da aka gama kowa bai ci ba annabi ya ce ita ce itaciyar dabino da abdullahi dan umar ya gaya babansa a gida ya ce kashi ai da ka faɗa jama'a mun fahimta Allah yace ka shajaratin tayyibat asluha sabitun wa far'uha fis sama jijiyanta ya kama kasa da kyau musulmi kenan wa far'uha fis sama sannan rassan sun yi sama ta je ta baza ƴaƴanta a can sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idni rabbiha tana bada ƴaƴanta abincinta ko da yaushe da izinin ubangiji yadda za a ce gwaiba sai lokaci kaza mangoro sai lokaci kaza ko abu kaza sai lokaci kaza ita dabino ko yaushe akwai ta ita ba a cewa sai kakanta yayi sai tu'ti ukulaha kullahin tana ba da ƴaƴanta ko da yaushe bi izini rabbiha da izinin ubangiji Allah ce wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun Allah subhanahu wata'ala yana buga irin waɗannan misalsalu ne ga mutane Allah ce domin su wa'astu su faɗa kuɗin ji Allah sai yace wa masalu kalimatin kabisatin misalin kalmar gurbatacciyar kalma kalma ta kafirci kalma ta sabon Allah kalma ta shirka da Allah wa matsalu kalimatin kabisatin ka shajaratin kabisa Allah ce kamar itacen nan ne gurbatacce da yawa daga cikin maranin tafsiri suka ce misalin da Allah ya buga da itaciya gurbatacciya misalin yayi ne da itaciyar guna mun san guna ko wannan mai ɗakin Allah ce ka shajaratin kabisa kamar itaciyar guna ce istussat min fawqil ardi ita an dan dofana ta ne a bayan kasa ita ba jijiya take ta kama kasa ba ko tuntubi mai kyau kai rinka zaka tuje ta malaha kara Allah ce ita ba ta da wani masabbata ba ta da wani tabbas dama sai ta ɗan samu yashi yashi sai ta dan mammakale a cikin ƙanƙanin abu in ya zo sai ya tuje ta Allah ce amma musulunci kamar icen dabino ne ya kama kasa to haka idan imani ya shiga cikin mutum sai ya kafe a kasa ƴaƴan shine kalmomi masu kyawu ayyuka masu kyawu kuma sai a yi ta baza alkai Allah ya ce to amma dai ba za mu daidaita tsakanin masu aikata miyagun ayyuka ba waɗanda suka kafirce ma Allah waɗanda suke shirka da Allah waɗanda suke aikata miyagun ayyuka mu daidaita su da waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan ƙwarai sawa'an su zama ɗaya a rayuwar duniya da bayan sun mutu Allah ya ce haka ba zai faru ba Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa qala samawati wal بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله يتي وكلك الله في السماوات والأرض بالحق الله يا ne da kasai da gaskiya jama'a mun yi bayani game da halittar samai da kasai ko walitutza kullu nafsin bima kasabat Allah yayi haka ne domin bayi su kadaita shi da bauta kuma a yi sakamako ma kowace rai da abin da ta aikata wa hum la yuzlamun Allah ya ce ba za a zalunce su saboda cikar mulki na adalci irin na Allah idan aka kai mutum filin alkiyama za a bincike shi da ayyukansa abu na farko dai ga mala'ikun da suka yi rubutu a kansa ga kuma littafin a rubuce gaɓoɓin jikinsa Allah zai ba su dama su yi jawabi a kansa hadisin muslim annabi ya ce gabar da za ta fara bayani ma Allah ranar alkiyama cinyin mutum kaga mazinata an ji kunya harshe zai yi bayani duk gaɓoɓi za a ba su dama su yi jawabi shaidu na duniya da karayi da su su zo su ba da shaida a kanka wannan a tabbatar maka da cewa da a maka adalci shi kanshi mutum ganin yadda aka mishi ko dan wuta ne sai yayi godiya ma Allah akan adalcin da aka yi shi baka jawo ta suke ta ya riga mu gidan gaskiya ba eh can gidan gaskiya ne gidan gaskiya ne babu wani abu da za a yi shi wai da wani dungu-dungu ko wani kwana-kwana shi Allah babu ruwansa wai ɗanka na nan makwabta na nan waye kawai ya gaya maka zai maka fallasa in maka yi mai kyau in kana kunyin makwabta to ka gyara tun a duniya in kana kunyin makwabta ka gyara tun a duniya in kana kunyin ƴaƴanka ka gyara a duniya Allah ya ce wa hum la yuzlamun su din nan Allah ya ce ba za a zalunce su ba sai Allah ya ce أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله وأضله yace a fara'aita man ittakaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin Allah yace kai mai karatu ko sauraron karatu baka yi dubi ba zuwa ga wanda ya riki abin bautarsa ita ce son zuciyar ittakaza ilahahu hawahu ya riki abin bautarsa Allahnsa shine sun zuciyarsa abin da yake so shi zai Allah na so Allah ba so sam ya dace bai dace ba shi dai abin da ya mishin nan a kai zai tsaya Allah ce to wanda yake wannan rayuwa ya riƙi son zuciyarsa ita ce abin bautar ita ka da ilaha huwa wa wa aballahu Allah ala ilmin Allah sai ya batar da shi bisa ilimi malamai waɗansu suka ce wa adallahu Allah ala ilmin Allah ya batar da shi bisa ilimin da yake da shi dama cewa wannan batacce ne waɗansu malamai suka ce wa adallahu Allah ala ilmin Allah ya batar da shi bisa ilimi bisa sanin sa shi bataccen bayan an mishi wa'azi ya fahimci wa'azi ya kangare ga barin gaskiya to shikenan falan ma zagu azagallahu qulubahu sai Allah ya mai hukunci da irin abin da ya karkata zuwa gare shi shine bata jama'a mun fahimta wa katama ala sam'i Allah sai rufe jin jin yanzu sai ya dawo ba zai amfane shi ba in dai zai ji wani abu Allahu akbar in dai zai ji wani abu to abin da zai cutar da shi amma duk abin da karuwa amfani ne amfanuwa ne marayuwa to ba zai ji abin ba wa kalbihi Allah kuma ya rufe kan zuciyarsa ba abin da zai iya fahimta sai abin da zai cutar da shi jama'a muna fahimta ko wannan duka Allah na ma mutum wannan hukunci ne lokacin da ya kangare ka barin karban gaskiya domin dama ka'idar Allah in an maka wa'azi kawai an gaya ma gaskiya ka karba in ka ki karban gaskiya to nan kuma komai zai iya biyo baya komai zai iya biyo baya baka da uzuri bayan an isar maka da sa wa katama ala sam'i Allah ya rufe kan jinsa wa kalbi ya rufe kan zuciyarsa sai yadda baya iya fahimta da wannan zuciyan waje ala ala basarihi gishawa akan idonsa Allah ya saka wata yana aka rufe abinda zai iya gani mai amfani to ba zai gani da wannan ganin waje ala ala basarihi gishawa jama'a mun fahimta duka wannan hukunci duka wannan toshe-toshe da Allah ke tattoshe waɗansu daga cikin bayi yakan biyo bayan ƙin ji In gani juya baya ma Allah da suka yi har Allah ya fushi da su har Allah ya fushi da su Allah ya tsare ni Allah ya ce waje ala ala basarihi gishawatan Allah sai ya sanya akan ganin shi wata yana faman yadihi min ba'dillah Allah ya ce to zan yi shirin da wannan bayan Allah afala tazakkarun Allah ya ce to bara ku asu ba bara ku fada ku ba bara ku gane inda ake so ku dosa ku dosa ba ji Allah الله ya shirya الله to وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى على عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقالوا الله يتسي suka ce martalin da suka mayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma hiya illa hayatuna duniya suka ce ba komai bace kawai rayuwa ce da muke yi ta duniya na mutu wa haya. muna rayuwa muna mutuwa wa ma yuhlikuna in dar suka ce ba abin da ke halakar da mu kawai sai zamani shekaru su suke karar da mu amma cewa idan an mutu za a tashi suka ce wannan ƙarya ne ba wani tashin da za a yi tashin alƙiyamu waƙalu suka ce mahiya illa na duniya ba wani abu rayuwar duniya ce kawai na mutu wa na haya muna mutuwa muna rayuwa waɗannan su mutu a haifi waɗannan waɗannan su mutu a haifi waɗannan wa ma yi yulikuna illa da shekara da shekaru kawai ke karar da mu amma cewa idan an mutu za a tashi suka ce ƙarya ne Allah ya ce wa ma kun bi zalika min ilmi Allah ya ce ba su da ilimi ne game da abin da suke faɗa kun illa zunnu Allah ya ce ba abin da suke kai sai zace zace abin da suka ce shi din ne shi din ma Allah ya ce zato ne kawai ba su da yaƙini akan rashin ilimi Allah ya ce za ka faɗa cikin wannan mummunan hali da suka shiga cikin kore alkiyam ka lura rukunin imani guda shida ne akwai imani da Allah قبل المشرق والمغرب ولكن ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك Allah ya kawo jerin rukunin imani da kuma kyawawan ayyuka wadda mutum in ya tsoro a kansu zai samu tsira a ranar alkiyama Allah ya ce tsayuwan daka akan sha'anin da'a ma Allah shine imani da Allah imani da ranar alkiyama imani da mala'ikun Allah imani da manzannin Allah imani da littattafai da Allah ya saukar na shida imani da kaddar na alkhairi ko na shari'a idan mutum bai tafi gaban Allah da ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda shida ba to Allah ba zai karɓe shi a matsayin yayi imani da Allah jama'a mun fahimta idan mutum bai isa kiyama da waɗannan rukunai guda shida ba to ba a cewa ya isa kiyama a matsayin wanda ya imani da Allah to amma a cikin waɗannan rukunai guda shida galibi zaka ga Allah ya fi alakantar da imani da Allah da ranar kiyama jama'a mun fahimta kafin ka samu inda ka ce imani da Allah da littattafai ko imani da Allah da kaddara ko imani da Allah da mala'iku sai ka samu inda aka ce imani da Allah da ranar alkiyama wurare da yawa haka ne ko jama'a saboda a ta'asirantar da tashin alkiyama a zukatan waje, sai ka ji annabi na cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama domin a ta'asirantar da ranar alkiyama a zukatan mutane malam duk mutumin da tashin alkiyama yayi ta'asiri a zuciyarsa to ya ya tsira ki malam kana tunani na farko dai duk daren da tsayawa zaka mutu wannan kayan da babu ja'in ja ba a yi sabani da kowa a kai idan ka mutun nan akwai kwanciyar kabari duk daren daɗewa da a tashi a yi hisabi idan ka cutar da wani makwabcinka ka san akwai tashi idan ka cuci wani ɗari biyar ɗinsa ka san dole da ka biya shi idan wannan ya yi ta'asiri a zuciyanka to dole mutum ya samu kyautatuwa a rai wannan ya sa duk inda aka zo magana akan imani da Allah galibi sai a dinga alakantar da shi da kuma tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilmin ba su da ilimi ne kan abin da suke faɗa inhum illa yazunnun Allah ce ba abin da suke kai face zace zace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin Allah ya ce idan an karanta musu ayoyin mu bayyanannu ma kana hujjatuhum ba abin da ke zama hujjarsu dalilin su illa an kalu sai dai su ce itu bi'a bi'a ba'ina ko illa an kalu illa an kalu utu bi'a ba'ina in kuntum sadiqin sai su ce wa annabi da sabai wai ku zo mana da ubanninmu in gaskiya ne wai wannan shi ne dalili akan ba su yadda da tashin kiyama ba in ka ce mutum zai tashin kiyama ya ce to ka tayar da baban in an ce musu za a yi tashin alkiyama sai su ce a tayar musu da iyayensu to in ba a tayar musu da iyayensu ba sai su ce ƙarya ne yanzu wannan dalili ne akan ƙarya da tashin alkiyama ولو أننا نزلنا الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الله يقول والله inda za mu sassaukar da mala'iku gare su mala'ikun wa kallamahumul mauta matattu su yi magana da su duk makabartan da aka taɓa gunne mutane a tada mutanen su ce musu kai manzan Allah ne wa na, alaihim kulla shay'in qublan qublan bi ma'ana muqabalatan a tara komi da komi ya ce musu kai manzan Allah ne ma kanu li yu'minu Allah ta barasu imani dama ba wai dalili ne ba su samu ba su karyata alkiyama a'a in Allah ne kawai da in gaskiya jama'a mun fahimta Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan an karanta musu ayoyin mu bayyanannu ma kana hujjatahum hujjarsu bata kasance ba illa an qalu tubi abaina sai dai kawai cewa da suke a zo mana da ubannin mu in kuntum sadiqin in abinda kuke faɗi gaskiya ne Allah ce kulillahu yuhyikum ce musu Allah shike rayukum thumma yumitukum thumma yumitukum sannan shike kashe ku thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi